Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Masu sauraro da fatan za a mana afuwa domin ba za mu samu damar kawo muku labaran duniya ba saboda aiki da muke daga gida sanadiyar annobar coronavirus. amma kafin mu je ga shirinmu na kasuwa a kai miki dole da kuma nasihar lahadi da muke kawo muku a kowace ranar lahadi ga rahoto na musamman da muka haɗa muku a madadin labaran duniyar da fatan za a yi sauraro lafiya. a kan iyakokin jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya mazamna waɗannan wuraren ne suka shiga kusan shekaru biyu kenan a cikin wani hali na rabbana kawadata tamu, musamman ta la'akari da cewa harkokin kasuwanci ne suke raya waɗannan wuraren tare da samarwa jama'a da dama da ke zamne a waɗannan yankunan ayyukan yi da ma kiyaye matasan da ke zamne a waɗannan iyakokin shiga miyagun ayyuka ko mummunan ɗabi'u. Shin yaya mutanen da ke zamne a Ilela Local Government da Gada Local Government a cikin jihar Sokoton tarayyar Najeriya da ke kan iyaka guda da jamhuriyar Nijar suka ji da halin da ake ciki game da rufe waɗannan iyakokin da Nijar ta yi da kuma Najeriya ta yi ita ce tambayar da na yi wa waɗansu daga cikin su. Sunana Nasiru Umar Ilela wasu kuma suna kira na Maxon. Bisa hakikanin gaskiya mu 'yan kasuwa abin bai mana daɗi ba. Da mun ga abubuwan sun ɗan fara tahiya a hankali a hankali abubuwa suna dan rarragewa matsaloli suna dan raguwa to sakamakon kuma liƙewar da Nijar ta koma yi sai kuma aka sake samun matsaloli saboda abokan hulɗa sun rage shigowa rashin basu shigowa sai ta yi tsada ta kai wurin ɗari shida da kusan hamsin. sunana anas mai magani wa kwandon maworu Toro ya buɗe nan shi amfani wajen wasu kuma wajen wasu gaskiya babu amfani kaga roya budan nan ta nan ne wani zai samu hanyar ci abincinsa in buɗe nan tana buɗe wani zai samu hanyar ci abincinsa amma kuma yanzu bunan ya kasance abin da komai baya gudana kasuwanci sai a hankali ba. Abdullahi Liberia gada bisa ni munan da mu da ku liƙe boda ta Najeriya manzan uwa ɗaya uba ɗaya babu daɗi saboda rashin daɗi ne kasuwa ta riga dai ta tsaya tsaf tun daga bisashe na kana gani a halin yanzu ko ina shi na babu masaya ana ta jayewa cikas abdullahi mai akuya samanin mara wallahi mu dai ba mu ji daɗi ba kana alalan kasuwancin gado ya kwanta wallahi wannan matsalar ta kulle bodar ta fita daga tarayyar najeriya zuwa wa kasar jamhuriyar Nijar sanadiyar cutar coronavirus ta kawo illa na yawa ga waɗanda ke zamne a waɗannan garuruwan da ke kan iyakar Nijar da tarayyar ta Najeriya in ji Alhaji Sani mai kasar shugaban kungiyar 'yan kasuwa na garin birnin Kwanni. Duk yanda kaka ganin wai kana iya kai wata dubara ka shiga Najeriya ko ka hito ba cikin kaji daɗi na ba kuma shigan nan waya ta kai maka. Ba ɗaya bane da ka tai hankalin kwance ka hau kwalta ka tai Najeriya ka tai ka dawo ba wanda zai damu ka. Ba ɗaya bane kai yanzu wani tun da an kalu burin ga ta Najeriya ba yanzu da babu koro da wata shigo ba bai zo bakin ma gidan kwasa din shi san a ciki saboda mi saboda yana kare mutunci ne kuma yana kare doka wancan da ka kokari sai wahala ta ta kai shi kokari shiga shi ba cikin ya ji daɗi ba in ya shiga hito dan lalabu abin da zai lalabu komo su ma nasu da ka shigo nan ga su ma ba cikin suna jin daɗi na ba kenan kaga kowa mace shiki Najeriya tana mace Nijar tana mace to abinda su hukumomin ke shakka mahi yawanci wanda ya shahi maganar tsaro maganar shiga shakawa yalla watakila a nan wace faɗakarwa ce ya kamata kuwa musamman 'yan kasuwa duk da ke ta gwamnati a ta riga ta nijar don ta ba najeriya tabbacin ta wannan mataki na cewa bar shiga da shinkawa to amma dai ita najeriya ta yi magana tsaro shiga makamai da tsaro. to kaga inda ko shi shugaban kasar najeriya tun da ya neme mu izini mun bashi har shugaban kasar mu ya yarda mai to sai shi bude hanya shinkawa ta an ka ce ba a shiga duk wannan inda ya tato can hukuncin da za a yi shi mutunan can a yi mai abi ne sauran kayan da an kabari na alatu su taho su ta harkokin su ana iya cewa wannan ruhe boda ya sa yan kasuwa cikin wani hali na laha'ula a kasan wanda shago ne ya mutu tsakanin Najeriya da nijeriya yanzu akan rufe bodan nan kasan iyaka wanda yanzu da mai kuɗi na sa shi kai amma yanzu shi aka sa shi ɗauka kaya yanzu akwai mai shagon da da na shi kai har ka ba ta son bincike akwai wanda in ya tobe da dala ɗari gare ko dala hamsin sai kaya mamaki can da shi ka ba wani jika da to ana iya cewa idan abin ya tsawaita haka ga yana iya haddasa rugujewar kasuwancin garuruwan da ke kai iyaka Nijar sarki ko Najeriya ba rugujewar kasuwanci ba ce shi na iya samun mutane masu mutu don sai da abinci aka rayuwa ka lura da wannan munan mu mutanen Nijar ba mu saba ma dayan kwanci a bamu ba kokari na gare mu tunda har suna gare mu kasashen waje ba a taba sanin mu da wata yaudara ba ko wani abu mu dan Nijar har yabo a akai mana saboda mi saboda jajircewa da son ka iya tashi ka nemo abin da ka ci masu yin sufuri tsakanin jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya na kasancewa daya daga gungun jama'a da ke zamne a garuruwan Nijar da Najeriya da ke kan iyaka da suka fada halin a gizaniya rabbana sanadiyar rufe iyakokin na Nijar Najeriya bisa da dalilan tsaro da na shiga da shinkafa da ma na cutar gama duniya ta coronavirus na tambayi wani mai jigilar mota tsakanin jamhuriyar ta Nijar Najeriya mai suna a Ciyaro ko wani hali ne suka samu kawunan su a ciki tun lokacin da Najeriya ta kulle boda daga bisani ita ma jamhuriyar Nijar ta bi sahunta sanadiyar cutar COVID-19. Dangance da sha'anin boda yau mu dai ba karya wadda in ba sai mun shiga Najeriya ba a matsayin mu kwanni nan Allah mana abinci tun tashin mu mu tsallaka mu samu mu dauki fasaje mu kai su nan Najeriya mu ajike mu dawo ko mu samu kawo nan mu aji waɗansu jama'a 'yan jamhuriyar Nijar da ke harkoki daban-daban akan iyakar ta Nijar da tarayyar Najeriya tare da kai kawo a iyakokin waɗannan ƙasashen sun nuna muna to tu'annatin da rufe iyakokin Nijar Najeriya din ya haddasa musu sunana Muhammad Aminu Kwansani to ni dan kabo kabo ne a nan birnin Kwani to matsalar da muka fuskanta da yanzu hanya tana dike amma kuma yanzu kasuwancin mu ga gaskiya bai ja Umaru Garba Ai eh, abin da muke fata da Allah a taimaka a bude mana hanyar nan saboda muna fuskantar matsaloli da yawa gashi yanzu harkokin ba su ta haya kuma waɗansu mutane can na aikin su yake da ƙarfi sunana Umaru mai kabu kabu cikin gari na birnin Kwana abin da shawara ta dangane da al'amura na rayuwa wanga magabatan nan su duba su tausaya dangane da al'amura na rayuwa irin yadda mutane suke ciki duk dai yanda take ciki jama'ar da ke zamne a waɗannan wuraren ko ke kai ko mu a Nijar Najeriya na ci gaba da ji a jikinsu haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar To madalla masu sauraro ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga shirin kasuwa a kai miki dole. shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai miki dole. Kasuwa a kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu da zarar an shigo wani babban birnin jihar imo ba sai an wahala sosai da tambaya ba za ta da titin douglas road daya daga cikin manyan titunan birnin owerri akan wannan titin kuwa akwai sananniyar kasuwar musayar kuɗi kasuwar 'yan canji inda ake canza kudaden ketare kamar su dala fam euro sefa da dai sauransu a daidai inda aka fi sani da amawusa wato unguwar hausawa kasuwar nan dai kullum take ci daga litinin zuwa lahadi kuma a daidai wannan kasuwar ne guguwar shirin na kasuwa a kai miki dole ta kaɗo mu a wannan makon inda za mu fara ne da sanin yadda aka kafa ita kasuwar yanzu ina tare ne da alhaji hamza abdullahi ɗaya daga cikin waɗanda suka fara harka a wannan kasuwar alhaji shin kana iya ga masu sauraro yadda kasuwar ta fara lallai wannan ga wannan kasuwar mu dai mun mun ka fara ta nan. Eh, a wace shekara? Shekara 84 zuwa 85. Wato alif dari tara da tamanin da biyar ko da hudu. Da hudu. Eh, da hudu. Eh, mun fara ta ne muna kasuwanci har na da takarda muna sai muna sai suwa. Wannan karanga ta su Daga nan mun ka fara wannan kasuwanci na canjin dala. To wani irin kalubaloli ne kuka fuskanta garin zaman ku a ita man dan kasuwa daga wancan lokacin zuwa yanzu to gaskiya mu ba mu taɓa samun kalubalen ba kalubalen mu ba don ba lokacin 2000 ba me ya faru lokacin lokacin 2000 da an kai wannan rikici an kare mun kai wace mun ka koma gida dawon mu sai waɗannan mutane sun kaso su mamaye wurin mun ko mun ka ce a'a ba zai yi ba wani matakai ne kuka ɗauka na ganin cewa ba a ɗauke gwajin daga hannun ku ba abin matakin da mun ka ɗauka lokacin da mun ka dawo da nan da su abuka sana'a mu sun kaso su mamaye wurin sai mun ka kai karasu inda sarakunan garin ka ce su suna goyon baya ba su yarda ba bakin su a zo suna bida abincin su wasu zo su ce ba za su ci abinci ba sun ka yi tsaye sun ka hana an mun ka samu yancin sun ka koje muna sun ka tsaye dan muna waɗannan mutane hmm. eh, dama muna kasuwanci tare da su ne amma mu sun ka ga muna yi sun ka tau kusa gare mu sun ka raba yanzu ya kasuwa kasuwa yanzu gaskiya ba wani matsala muna dai tsaye muna sai suwa yanda Alhaji Hamza Abubakar ya ce shi ma da shi aka fara kasuwar kuma ya dora da cewa. Mu ne mu a kawa muna saye muna muka fara kasuwar dala fara sai ibo suka taho nan kusa gare mu su ma suka kama shaguna suna makwabtan mu so lokacin da an kai tashin hankalin nan na 2000 wato shekara ta dubu biyu kenan ta dubu biyu yawwa so kanin mu dawo sai suka zo suka mamaye wurin suka ce sai dai mu koma onda din su a karkashin su kenan karkashin su kenan abinda suka ce shi zamu yi so sai muka dau maganar nan muka ce mu ba za mu rigima da ku da ga yana dama ga yanda yanayin kasa yake yanzu ah. muka tashi muka zo wurin yan zaman sai sarkin garin kenan sarkin garin ba sarkin wuri ya kira su muka zo tare muka zauna ce da ko mace aka ce yanzu ibo da akaro kausawa ka wada musu ka sun ci kana hausa su yanka an ka ce da yace ibo da asakwato kausawa ka wada musu da zasu ibo ka wada musu abin da zasu yi eh muka ce a so ya hudu duka arewa da ke ibon da a arewa hausawa ka jagora yi musu jagoranci kasuwa suka ce a hmm. sai ce musu ya za a yi ku jagoranci su kasuwa su a kawo kasuwa kuma su ka sun ci ku yi na ku yi nasu kowa ya sai albarka abin da Allah ba su to ka ji yadda an kai aka taho aka samu zaman lafiya kowa zamana suka zamana sashi sun ka ba sashi muna ci da kasuwanci mu amma duk da haka bai hana muna hulɗa da su ba muna saye gare su suna saye gare mu kuma muna in muka kaya haka masu yawa wani bi sun kai kuɗi ban kayan da sun kai su suna zakuwa su a kawo kaza a kawo kaza ko a hada hadiya hmm. har yanzu tun lokacin da sarkin iko ya mu har yanzu mu samu tsaron kan mutum insha Allah yanzu ga ni ga Alhaji Nura Helele shugaban kungiyar 'yan canji a kasuwar a matsayinka na ciyaman shin akwai horarwa ta musamman da ake wa duk mai wannan harkar taku? Eh gaskiya akwai horaswa wanda muke yi kafin mutum shiga wannan harkar tamu. Akwai horaswa wanda muke fara masa idan yaro ne muka zo da shiya muna son shiga wannan al'amarin to za mu ci gaba da horar da shiya irin shekara biyu shekara uku. Hmm. Wannan shine a horaswa da muke mishi kafin shi fara wani abu da kansa. Eh, ita horarwar take to horarsuwar da muke masa za mu ajiye a nan ofis yana kula da wasu harkoki yana ganin wanda ake abubuwan nan yana kula da muke yi muke shiga da fita da harkoki na jama'a da mu'amala da mutane da muke harkoki na kuɗi da jama'a muna sa shi yana diba abin da ke faruwa saboda da muna so horar da shi saboda shi san me yi muke yi kuma me yi muka tunkara kuma me a gaban mu idan ya samu ya cika wa'adin nan na horarwa ya kuke sallamar sa eh to kamar idan ya samu shekara uku ko shekara hudu misali idan muka ga mun horar da shi kuma mu ga alamar jikin kan yanzu zai iya to a tsara gwargwado za mu yi mishi abin da ya kamata za a dan samu wani abu mu bashi a hannu misali wanda zai rikawa shi ma je shi ne training din kashin sa kamar jari kenan eh kamar jari tunda a shi na karkashin mu misali ah. to idan mun horar da shi ga za mu yi kokari mu samu jarin da zai iya kai miliyan biyu ko miliyan guda danganta ne daga wanda ya kamata a ba tunda wanda ya anka horar suwa akwai bukata ga abin da kamata a ba shi. To idan dai ba irin wayannan yaran ba idan mutum da kansa a daniya yana so ya fara kamar da naira nawa ne zai iya fara ita wannan harkar. To ka san abin da ya shafi canji abu ne wanda yake cewa na kuɗi ne. To idan mutum zai fara zai fara da irin abin da ya kai kamar miliyan ɗaya ko miliyan ɗaya da ko zuwa miliyan biyu tunda abubuwa ne waɗanda suke na na kuɗi na kuma da dama za a kawo muka abin da ya karfin kuɗuka kuma wanda yake da cewa za ka nemi kamar uwayen gidajen naka ka fite su da wannan al'amarin. To shi kenan cama mun gode da wannan gudumar taka. To yanzu bari mu leƙa cikin kasuwa mu ga halin da ciniki yake. To ya sunan malam. Sunana Ibrahim Tsaki yanzu ina da dala ɗari biyu kana iya canza mun? A kai ma kan zama canza ba. Dala tana nawa ne yanzu? To yanzu ne muna sayan ta ɗari hudu da arba'in da biyar. Dalan ta haura ne ko ta sauko ne? To yanzu gaskiya sai muna iya cewa dala na sama. Dala na sama. Ita kuma me ya faru da naira? To lai in ka ganta dala ta sama naira ta zo ka kike ne kuma. Yanzu dala ɗari biyu da nake so ka canza mun nawa kenan ya kama to dala ɗari biyu zai kama kusan dubu tamanin da tara kenan za a ce dala ɗari biyu ko yanzu ya lamarin yake a ciniki yake to a hakikanin gaskiya ta nan kasuwa na exchange yanzu da a hankali saboda ka san mutane baki ba sa shigowa wanda ta rage ne daga hannun mutanen gida kuma ka ko kasuwanci na waje yanzu ba a saya a tafi yanzu kusa a ce ga farkon wara wannan lalura na coronavirus kusa za a ce exchange dai kusan kaya na waje ne kaya wanda aka ajiye ne kamar kuɗi aka na waje wanda suke daga hannayen mutane ne da sauran bankuna na cikin gida kusa suna ake ma'amala da su gaskiya saboda sababbin kuɗin shigowa su yana wahala saboda kafin yanzu ba a shigowa kuma fita yana da wahala to abin da sai ya sababbin kuɗin ba su shigowa tsofaffin ne shi yana ma ɗaya daga cikin abin da sai ya kasuwan da dala ɗin ya tashi sama sunana abdullahi dan sambo na ne dala ta ce yanzu to a yanzu ne farashin yau muna sayan dala ɗari hudu da arba'in da biyar. Zaujinta ba. sai shi ne sauƙin da muke sayan ta yanzu ga hannun mutanen da muke dan samun ta a wurin su. Yanzu ba za a rage mun wani abu ba? Mm, gaskiya haka ne bakin farashin da na gaya maka ainihin farashi na gaskiya wanda muke sayi yanzu muka da ake yi. Ban san gobe ba ko kuma jibi amma dai farashi na yau shi ne na gaya maka. to shi famfa nawa yake muna sayan shi dari biyar da arba'in dari biyar da arba'in da biyar normal farashin shi kenan da arba'in da biyar da arba'in shi ma haura kenan eh shi ma ya dan haura To sefa fa na sefa ke yanzu. Eh sefa guda biyu ne. Muna da Cameroon muna da Kuta Kutar don ta Niger din nan da ta Gabon farashin su ba ɗaya ba ne. Nawa ne suke to? Daya ba ta Gabon da ta Gabon muna san ta ɗari shida da sittin da biyar. Ka goma duk muna san shi dubu shida da ɗari shida da naira hamsin. Ta Niger ita kuma ita muke sai dubu bakwai da ɗari ɗaya. Jikka goma ya zama jikka ɗaya duk naira ɗari bakwai da naira goma. shi euro na yake euro za mu sai shi ɗari kudin da naira casa'in yau ke haka muka sai farashi yau kenan a gurguje dai ya za ka ce ciniki yake tun da aka shiga wannan masifar coronavirus eh alhamdulillah muna nan dai kamar yadda ni maka bayani saboda kan san matsalolin wayannan covid-19 su suka kawo wayansu kayayyaki sun kan samu kari saboda ba su shigowa daga kasashen waje sai dai waɗanda muka rike da sunan da hannunmu da kuma waɗanda suke cikin bankuna mutane suna dan ɗebowa suna suna yan lalurorin su yan dala ɗari haka ɗari biyu zuwa dubu ɗaya suna yan lalurori amma daga can kashin shigo su bai sa muka kasa samun yadda suke da shigowa kaɗan kaɗan suna shigowa da kuma alhamdulillah sai dai addu'a da muke Allah shi kawo mana kashin wannan matsaloli da muke tare da su yau a duniya baki daya. Jama'a masu sauraro, yadda ta kaya kenan a wannan karon na shirin kasuwa a kai miki dole, da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da muryar Amurka. Suna na Alfonso Sokorigwe daga nan yankin kudu maso gabashin Najeriya. Ina muku fatan alheri da lafiya. Sai wani mako cikin ikon Allah. Shirin To masu sauraro, kada dai a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. Haruna Bakeli ni fada ne na aiki a lardin katolika a maiduguri jihar borno yana kira ne da babban murya musamman ga mu fastoci da malamai da kuma jama'ar kasa duka domin mu dage da addu'a mu kuma nace da addu'a musamman a cikin yanayi da kasar mu ta samu kanta a ciki musamman jihohinmu na arewa da kuma mu musamman a nan a borno a gabas arewa mun dai ga irin hali da muke ciki akwai rashin tsaro ga ta'addanci ga wannan arnoba ta coronavirus da abubuwa daban-daban da suna kalubalantar mu to ina cewa da babban murya eh na sani ana maganganu ana guna gune da dai sauransu ana nuna yasu amma abu mafi muhimmanci da zai cece mu ina gani sai mun ji ga ubangiji Allah sai mun nemi fuskarsa saboda haka ina kira ina kuma gayyata mu daje da addu'a mu yi adalci mu yi gaskiya mu nemi zaman salama ta hakan nan ne za mu samu ci gaba za mu samu salama a mu da kuma jihohinmu na arewa fata da kuma addu'a shine ubangiji allah ya albarkace mu da salama wanda duniya da kuma shugabanninmu ba za su iya su mu ba amin To madalla yanzu kuma sai maimaicin shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki, jama'a assalamu alaikum. barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. Amin, amin, amin. A cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon, za mu taɓo wani batu da ke ciwa ma'aurata tuwo a ƙwarya da zarar an ɗau wani tsawon lokaci ba a samu ba, wato rashin ko kuma jinkirin samun haihuwa ko kuma ɗaukan ciki a taƙaice. To a yau muna tare da Dr. Khadija Abubakar Ibrahim, ƙwararriyar likita a asibitin gwamnatin tarayya da ke Abuja a ɓangaren IVF. Za ta fayyace mana wannan matsalar. Na fara ne da tambayanta ko me ke kawo matsalar rashin ɗaukar ciki da wuri? Ƙwarai wasu matan suna samun matsaloli wajen ɗaukar ciki. Abubuwan da yake kawo matsala wajen ɗaukar ciki kuma ya kasu kashi biyu ne akwai da ɓangaren mata akwai kuma na ɓangaren namiji. ba mace kaɗai ba dai take da matsala idan ciki bai samu ba abin da yake kawo matsala ta bangaren mata ya kasu kashi akwai na ɗaya wato ovulation disorder wato a ce kaman al'adanta akwai matsala a wajen al'ada da take yi wata-wata takan samu matsala wata mace takan ɗauki wata biyu wata uku wata ma har tsawon shekara ɗaya kafin al'adan ta ya zagayo akwai kuma abin da ake kira cervical abnormalities wato kenan akwai misali akwai matsala a wajen yanayin halittan farjinta akwai kuma wanda ake kira block tips wato bututun da yake tafiya da kwayaye ya kai su inda za su haɗu da maniyin namijin a rufe yake sannan akwai abin da ake kira endometriosis shi kuma wannan shine idan a ce misali a ce wani dan nama ya fito a cikin wajen mahaifan mace sai kuma akwai premature menopause kenan mace ta al'adanta ya ɗauke kafin lokacin ɗaukewarsa sannan kuma akwai kansa wato ciwon kansa da kuma um, maganin shi matsalar kansa yana kawo mace zai hana mace ɗaukan ciki sannan kuma maganin shi um, kimo da ake yi ko kuma wannan wutan da ake sa musu wajen gashin ciwon eh, kansa ne shi ma yana iya sa mace ba za ta iya ta ɗauki ciki ba sannan akwai abin nan wani lokaci kuma akwai abin ma da ba za a iya a yi bayanin shi ba ba dalili za a zo wajen likitoci a duba a ga mace lafiyan ta kalau namijin ma lafiyan shi kalau a bangaren da namiji cikin abubuwan da suke kawo matsala wajen mace ta ɗauki juna biyu sun haɗa da matsala wajen kwayoyin halittar ɗa namiji da ke cikin maniyinsa wato a cikin maniyin wani namijin zaka ga babu kwayoyin halittar ma kwata-kwata a wani kuma zaka ga akwai su amma ba su da lafiya a wani kuma ba su da karfi a cikinsu sannan kuma akwai eh, cututtuka kamar a ce diabetes ko kuma infection kamar gonorrhea da sauransu su ma suna haifar da matsalar ɗaukan ciki in namiji yana tare da wannan matsalolin zai yi wuya in ya sadu da mace ta samu juna biyu sannan akwai abin da ake kira varicose wato kenan a gaban namiji akwai wani kumburi haka a gabansa akwai matsala shi ma yana haifar da matsalar rashin daukan ciki ga mace sannan akwai abin da ake kira premature ejaculation wato kawowa saurin kawowa idan namiji yana saurin kawowa yana wuya mace ko ya sadu da ita ta ɗauki ciki domin kwayoyin halitta da ke cikin maniyin ba su riga sun gama eh, girma ba saboda haka ba za su iya koda sun haɗu da kwai ɗin ba su samar da ciki. Wayannan abubuwa da na lissafa suna daga cikin abubuwan da suke ja matsalar ɗaukan ciki daga bangaren mata da kuma bangaren maza. matsalar haihuwa a waye fi shafa ko kuma ga waye fi yawa a tsakanin mace da mijin? Eh a yau a kowane al'umma a fadin duniya ga baki ɗaya idan ba a samu juna biyu ba na dangana matsalar ne ga mata. Amma kuma wannan abu ba haka yake ba ba za a iya a gane wa yake ɗauke da matsalar rashin samuwar juna biyu ba har sai an zo asibiti an gwada. an yi kwace-kwace a duba a ga matsalan daga bangaren namiji ne ko kuma matsalan daga bangaren mata ne a wani lokaci ma za a zo a yi kwace-kwacen za a ga ba bangaren namijin bane ba kuma na macen bane kowa macen lafiyan ta kalau ba ta da wani matsala haka shi ma namijin bai da wani matsala shi ake kira unexplained factor ba za a iya ba wanda zai ce ga dalili. To kama a wane tsawon lokaci ne bayan an yi aure ake ganin cewa idan ba a samu juna biyu ba har abin zai iya zama matsala da ya kamata a je asibitin har ayi wa'annan gwaje-gwaje da kike magana a kai. Idan namiji da mace suna saduwa akalla sau uku ko sau hudu a sati na tsawon ta goma sha biyu amma ba a samu daukan juna biyu ba to a nan ne za a ce ya kamata namiji da mace su zo asibiti don a gwada su a ga menene matsalan ne to eh, daga cikin irin gwaje-gwajen saboda masu sauraro su dan fahimci gwaje-gwajen dan wasu kin san tsoron zuwa asibiti ne da su kaman wa'anne irin gwaji ake musu a yayin da namiji da mace suka zo asibiti don yin gwaje-gwaje don a gano me matsalan da ya sa ba a samu juna biyu ba shine a bangaren namijin za a gwada kwayoyin halittar da ke cikin maniyinsa wato sfe za a gwada a ga yanayin adadin su ya kai su samar da ciki da kuma yanayin su ya kai su samar da ciki sa'annan bayan nan kuma za a gwada a ga yanayin halittar gabansa akwai wani matsala ko babu a bangaren macen kuma daga cikin abubuwan da za a gwada shine za a gwada na fari za a gwada sinadaran da ke taimakawa wajen samar da kwayoyin halitta wato kwayayenta kenan sa'an nan kuma za a yi mata hoto wato scanning don a duba cikin mahaifarta a ga ko akwai wani matsala ko kuma akwai wani tsiro a cikin shi ko kuma akwai wani um, waje da ya rufe daga cikin bututun. To likita akan samu yanayi na 'yan mata da an musu aure sai su fara lissafi wasu batan wata ba ko kuma waɗanda suka yi haƙuri ɗin suka kai wani tsawon lokaci ba wata ba ɗin ba su tada hankali ba eh, wanne irin shawarwari da za a ba su da kuma magidanta su ma saboda sai su ga kamar matsalar ba ta shafe su ba kamar mata kawai ta shafa wayanne irin shawarwari zaki ba su to daga cikin shawarwarin da zan ba ma ma'aurata shine idan har shekara ɗaya ya tafi an yi ƙoƙarin samun ciki amma hakan bai samu ba yana da kyau su to asibiti don a duba a ga menene matsalan sannan a san yadda za a shawo kan matsalar sannan magidanta kuma ya kamata su sani wannan matsalar ba matsalar mace ita kadai ba ne matsalar nasu ne gaba daya saboda haka ya kamata kar ya daga mata hankali ya nuna mata cewa matsalar ta ta ce ya yi kokarin kwantar mata da hankali a koyaushe. To a gaida Dr. Khadija Abubakar Ibrahim kwararriyar likita a asibitin tarayyar abuja da ke bangaren ivf sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin lafiya uwar jiki na wannan makon muna fata za a tara mako na gaba domin jin wani sabon shirin a halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana shirin nice ce Aisha Tusule ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.